Majalisar Dokokin Gamayyar Kawancen Tattalin Arziki na ƙasashen Yammacin Afirka ECOWAS sun kammala zaman su na musamman a nan Abuja, tare da yin bitar irin kai kwaman da aka yi ta yi don sassaita al'amura a ƙasar Gambia da ya kai ga Alhaji Adama Baro samun nasarar ɗarewa kan karagar mulkin ƙasar. Biyo bayan turjiyar tsohon shugaban ƙasa Alhaji Haya Jami. Majalisar ta wa Nigeria, Liberia, Ghana, Saliyo da Senegal. Alhaji Sani Abdullahi, ɗan majalisar dokokin ECOWAS ne daga ƙasar Gambia. Nigerian president, His Excellency Muhammadu Buhari. Bisa taimakon shugaban Najeriya mai girma Muhammadu Buhari da ya ɗau lokaci ya yi ta zarya tsakanin Najeriya da Gambia don sama mana lafiya. Yau gashi al'amura sun daidaita. Just to make sure that peace prevails. manyan 'yan siyasar kasar gambia na ci gaba da kallon shugaba buhari a matsayin uba yayin da suke wa najeriya kallon uwa mai kulawa honorable muhammad bah dan majalisar dokokin kasar gambia ne kuma na tambaye shi irin kallon da shi yake wa najeriya nigeria is the big brother whether you like it or not nigeria have invested a lot in africa nigeria babbar yaya ce ko an ki ko an so ai nigeria ta takarwa sosai a afirka in ka tuna gwagwagwa da aka yi na neman yancin afirka ta kudu nigeria ta marawa duk gwagwarmayar neman yancin kudancin afirka Amurka. Najeriya ta kashe sama da dala biliyan hamsin ta yi hasarar rayukan sojojinta a Liberia da Saliyo don samar da zaman lafiya a wannan shiya. Najeriya ke jagaba a duk wani abin da Afirka ke bukata ta kuma yi amfani da albarkatunta don haƙa ta cimma ruwa. A saboda haka mahimmancin rawar da Najeriya ke takawa ba zai misaltu ba. Resources at the disposal of the entire African continent. Therefore the role of Nigeria cannot be overemphasized. Duba da irin halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki a halin yanzu, tuni wasu 'yan Najeriya irin su Alhaji Sabo Imamu Gashiwa ke ganin ya kamata Najeriya ta sake bitar manufofinta na kasashen waje. 'yan Najeriya na uwa mai karfin faɗa a ji abubuwan da take yi tabbas abu ne mai kyau. To amma tun da kasar ta canja ta canja sai rawa canja tun da ganin Najeriya ta hakura da maganar tallafa a kasashen waje a yi maganin gida lokacin da kasar ta farfado muka yi maganin matsalolin mu ina ga lokacin to Najeriya ita ci gaba da wannan faɗa da take na neman samu mafita kasashen Afirka musamman makota. To amma a cewar Kabiru danladi Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Najeriya ya kamata ta ci gaba da taka rawa sosai a siyasar kasashen waje. ce Najeriya kamata ta ci gaba da irin waɗannan abubuwan saboda kuma mutane su fara kawo batun wai Najeriya na da kare tattalin arziki akwai bambanci tsakanin diplomasiya da kuma abin da ke faruwa a cikin ƙasa irin waɗannan abubuwan da Najeriya take na kasashen waje yana ƙara ainihin kwarjininta da kuma ba ta girma a cikin kasashen duniya. So bai kamata ma mutane su ringa tunanin cewa wai saboda Najeriya na da karen tattalin arziki ba ba ta shiga cikin abubuwan da suka shafi wasu kasashe ba. Wannan kuskure ne mutum ya samu wannan tunani. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria